قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا كتشيم ودنا مشركي يا كي ونن منزو ku bani labarin abokan tarayyarku waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah me suka iya halitta a bayan ƙasa, shin su suka halarci duwatsunta, shin sun halarci ƙoramunta, shin sun halarci dabbobinta, ko kuwa sun yi tarayya da Allah wurin halittar mai, ko kuma mun ba su wani littafi ne da a cikinsa akwai hujja a kan ingancin bautar gumakan da suke yi, babu wani abu da ya ƙaru daga cikin waɗannan abubuwa, kai, ba komai waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da saɓo suke yi wa juna alkawari da shi ba, face yaudara.